Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, dalol fm da kuma niyya da ke birnin kwanni sannan masu mu a ghana za su iya samun mu a tashar fm ta alfa radio da ke kumasi a ko da yaushe kuma kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a 25 ga watan Mayun shekarar 2018. Hafsat Bello ɗan mai ce tare da safina ta sada su dangi muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya. Ƙasar Koriya ta Arewa a yau Juma'a ta ce har yanzu a shirye take don tattaunawa da ƙasar Amurka. jami'an koriya ta arewa da kasashen da ke makwabtaka da ita na ci gaba da mai da martani akan soke taron da shugaba trump ya yi kasashen netherlands da australia sun ce rasha kacokan suka dora wa laifi akan faduwar jirgin saman malaysia mai lamba mh17 To kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji raɗi-raɗin da ake kan ƙoƙarin tazarce da ake tunanin shugaban ƙasar Nijar na ƙoƙarin yi. sai dai wani kakakin jam'iyyar pnds tarayya mai mulki asmanu muhammadu ya karyatar da dukkan wani yunkurin tazarce domin a cewarsa shugaba isu muhammadu ba zai taba saba alkawali ba haka kuma za ku ji yadda hukumomi a nijar ɗin ke wayarwa da jama'a kai kan kiyaye cutar yoyon fitsari a waka shigar da muke ciki cikin wata na biyar mun samu mace goma da ta zo da wannan ya masa Daga nan kuma Mahmud Lalo zai shigo mana da shirinsa na duniyar Amurka. Muna kuma ɗauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar imel. Amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙasar Koriya ta Arewa a yau Juma'a ta ce har yanzu a shirye take don zaman tattaunawa da ƙasar Amurka a kowane lokaci a kuma duk irin yanayin da take bukata. Biyo bayan soke ganawar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. mataimakin ministan harkokin kasar wajen koriya ta arewa kim kai-gwan da ɗaɗɗan mai bada shawarar nukiliya kuma babban jami'in diplomasiya ya faɗi a wata sanarwa da wata kafar yada labaran kasar koriya ta arewa ta watsa cewa a shirye suke su ƙara ba ƙasar amurka ƙarin lokaci don sake tunanin tattaunawar da za a yi a ran sha biyu ga watan yunin wannan shekarar a ƙasar singapore Trump ya soke shirin tattaunawa da shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un, inda ya ɗora laifi akan wasu kalaman barazana da suka fito daga Pyongyang a lokacin da jami'anta suke mai da martani akan wasu maganganun da suke ɗauka kamar na tsokana ne da suka fito daga jami'an ƙasar Amurka. A halin yanzu kuma jami'an Koriya ta Arewa da kasashen da ke makwabtaka da ita na ci gaba da mai da martani kan soke wannan taron da shugaban Amurka Donald Trump ya yi. wasu masu nazari na ganin kalaman neman a sasanta da aka ji suna fitowa daga bakin mataimakin ministan harkokin wajen koriya ta arewa din kim kaigon na cewa har yanzu su a shirye take ta zauna da amurka don warware duk wasu matsalolin da ke tsakanin su. sun sha bamban da kalaman batanci zage-zage da barazana da aka ji suna fitowa daga bakin wasu jami'an gwamnati ta koriya ta arewa waɗanda kuma a sanadinsu ne trump ya soke taron kolin nashi da shugaba kim jong-un na koriya ta arewa ɗin. A jiya Alhamis ne aka ji wata mataimakiyar ministar harkokin wajen Koriya ta Arewa mai suna Cheson Hee tana kira mataimakin shugaban Amurka Mike Pence a matsayin wawan ɗan siyasa. Ha kuma ta kara da barazanar cewa a shirye take a fito fili a gwada karfin nukiliya tsakaninta da Amurka. Jami'ar ta furta waɗannan baƙaƙen maganganun ne bayan da shi Pence ya kira da a yi amfani da misalin tsarin da aka ɗauka a kan Libya a kan ita ma Koriya ta Arewa ɗin. Wannan tsarin yana magana ne akan yadda aka cusa wa Libya ra'ayin ta yi watsi da makamanta a shekarar 2004, amma kuma Koriya ta Arewa ta san cewa jim kaɗan bayan haka ne aka kifar da gwamnatin Libya ta shugaba Muhammad Gaddafi, kuma shi kansa aka kashe shi a cikin wani bore da ya samu goyon bayan rundunar sojan ƙasa da ƙasa da ta hada har da ta amurka ɗin Ƙasashen Netherlands da Australia sun ce rasha kacokan suka ɗaurawa wa laifi kuma za su nemi diya a kan faɗuwar jirgin sama na Malaysia mai lamba MH17 da ya faɗo a yankin gabashin Ukraine da ake yaƙi a cikinsa shekara hudu da suka gabata. Har duka mutane 298 da ma'aikatan jirgin suka hallaka. da yake magana da manema labarai a hague ministan harkokin wajen netherlands din steve block ya ce yanzu an tabbatar ba tare da wata shakka ba cewa akwai alaka tsakanin rokan nan da ya tarwatsa jirgin sama mh17 da kuma rundunar sojan rasha a jiya alhamis zaini masu bincike suka yanke hukuncin cewa makami mai linzamin da ya kakkaɓo jirgin saman wanda yake kan hanyarsa daga amsterdam zuwa birnin kuala lumpur ya samu asali ne daga wata bataliyar soja da ke a can rasha sai dai rasha ta musanta zargin a yau juma'a inda take cewa hukumomin na netherland ba su gabatar da wata kwakwarar shaida ba da ke nuna gaskiyar zargin da suke illa kawai suna neman cimma nasu burin ma'aikatar tsaron rasha ta ce tana karfafa zaton 'yan tawayen ukraine ne suka harbi jirgin larabaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc Wasu mutane biyu da ke ɗauke da cutar Ebola sun gudu daga asibitin da aka killace su a ƙasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo don halartar wani taron addu'a. Ana fargabar cewa mai yiwuwa sun harbi akalla mutane hamsin da suka yi cuɗanya da su a wurin taron. wannan ya nuna karancin rashin wayarwa da jama'a kai akan yadda cutar ke yaduwa a saboda haka gwamnati da sauran 'yan agaji suna ƙara kaimi wajen wayarwa da al'umma kai don magance barkewar cutar ebola wacce zuwa jiya alhamis ta kama mutane 52 har sun fara zazzabi daga cikin 52 an tabbatar da 31 sun kamu da ebola sha uku kuma zato ake yi yayin da takwas kuma ake cewa za ta iya yiwuwa su ma sun kamu amma babu tabbaci a halin yanzu kuma hukumar lafiya ta kasar jamhuriyar demokradiyyar congo ta rage ƙididdigar mutanen da cutar ta halaka daga 27 zuwa 22 ko da yake kuma ana tunani mace-macen zai ƙaru masu jefa ƙuri'a a ƙasar ireland suna shirin jefa ƙuri'a a yau juma'a don yanke hukunci a kan yarda ko soke wani sashe na kundin tsarin mulki da aka yi wa kwaskwarima wanda galibi yana hana zubar da ciki Gyaran da ake magana a kai tun shekarar 1983 yake a cikin kundin tsarin mulkin kuma sashe ne da ya hana zubar da ciki kwata-kwata kafin a sauya shi shekaru biyar da suka wuce inda aka sake yi mishi kwaskwarima da ta bayar da damar zubar da ciki idan rayuwar uwa tana cikin haɗari. Idan masu jefa ƙuri'a suka yarda da sassauta batun a zaben raba gardamar da suke yi a yau Juma'a, gwamnatin Prime Minister Leo vadraka na shirin gabatar da wani sabon shirin doka kafin ƙarshen shekara don nema a ƙyala mata masu ciki su iya zubar da cikin idan cikin bai wuce sati sha biyu ba. A yanzu haka dubban matan Ireland a duk shekara suna tafiya ƙasar Birtaniya don su zubar da ciki. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla A jamhuriyar Nijar muhawara ta barke tsakanin 'yan kasar bayan da wasu rahotanni suka ambato wasu matasan yankin Zindar suna nuna bukata ga shugaba Isuhu Muhammadu ya nemi wa'adin mulki na uku a zaben shekarar 2021. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Wani sautin muryar da aka bayyana a matsayin hirar da Isu Bura sakatare janar na kungiyar matasa ta EJN yankin Zandar ya yi da wani dan jarida wanda kuma ake ta yadawa yanzu haka ta hanyar WhatsApp ne ya haifar da muhawara. Kasancewar muryar na ɗauke da kiraye-kiraye ga shugaba Isu Muhammadu ya nemi wa'adin mulki na uku domin ci gaba da abin da EJN ɗin ta kira tabbatar da tsaron ƙasa duk da cewa wa'adi biyu kawai doka ta yi tanadi. Eh, Batun zarce wani abu ne da jama'ar Nijar ke ɗauka da matukar mahimmanci bisa la'akari da abubuwan da suka faru a zamanin jamhuriya ta biyar lokacin da shugaba Tanja Muhammadu ya kwaskware kundin tsarin mulki domin baiwa kansa jalolan shekaru uku. Saboda haka mataimakin shugaban jam'iyyar Model Lumana ta 'yan adawa Isu Isaka ke cewa. Kasan shugaban kasa kullum yana ce wai shi rejim semi presidential kin nan bai amince da shi ba ya yi so rejim presidential to don haka nan ne an yi tan komi da komi don a samu cikin assembly deputy da yawa bai kai a yi referendum ba deputy sai su aza hannu bisa constitution su sace article cin nan mai hana a yi cin kasa so uku ni na san ba shakka nan zuwa lokaci ba dogon lokaci ba shigaban kasa ta mikan nan yana hita ya bayyana ta muna nan muna kallon su sai dai wani kakakin jam'iyyar pnds tarayya mai mulki asmanu muhammadu ya karyatar da dukkan wani yunkurin tazarce domin a cewarsa shugaba isu muhammadu ba zai taba saba alkawali ba wanda suka san pnds kuma suka san shugaban kasa isu muhammadu sun san isu mutum ne wanda in ya ce e gobe bai ci a'a magana isu guda ce ya yi ma al'umma alkawali al'umma ya tambayi su su bashi amana sun bashi so ɗaya so biyu takardu na ƙasa wanda aka cewa constitution sun da duk shugaban ƙasar niger bakin mandakin shi guda biyu ne to su shugaban ƙasa in allah da za shi kullo da buƙatar ta zarce daga yankin zandar wata hujja ce mai ƙarfi da ke fayyacewa 'yan adawa cewa hannunka mai sanda ake yi wa shugaban jam'iyyar pnds tarayya na ƙasa baki ɗaya bazin muhammad wanne ake yi wa kallon wanda ya kamata jam'iyyar ta tsayar a zaben 2021 don me an kai shi zandaya don can ne bazum don a gwada mai cikin jihar kama an ka fara an ka ce shugaban kasa ka ci gaba da aikin da ce a nan madigar jam'iyyar da ke mulkin nijar na zargin 'yan hamayya da kokarin haddasa rudani a kawunan shugabanninta da nufin cimma wata manufar siyasa a wannan lokaci da shugaba isuhu ke kara samun yarda a wurin talakawa akwai wani kwamiti a biro politik na wannan jam'iyya muna labarin na kirkiro ƙarya shugaban ƙasa kaga shi na shiga harkokin siyasa yo shugaban kasa ya dauki alkawari da al'umma dole ma al'umma aiki shi ke tada mutane alhankali tun da sun ga abin da ba su yi ma kasar gaba yau garin ya mai an gyara ta tas sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. Thank you. gaida Sule Mummuni Barma. Har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar ɗin inda ma'aikatan lafiya a ƙasar ke ci gaba da faɗakar da al'umma akan matsalar yoyon fitsari. Karuna mamman bako gare ka. A jamhuriyar Nijar hukumomin asibiti ne ke ci gaba da faɗakar da al'ummar ƙasar game da matsalar nan ta yoyon fitsari da mafi yawancin lokaci ke afkuwa bayan lokaci mai tsawo mace na fama da naƙuda ko kuma rashin zuwa asibitoci da wuri a lokacin da mace ke naƙudar da ma auren yaraɗiya mata da shekarunsu ke da karamci sosai ko kuma waɗanda ke da karamcin jiki. daga cikin manyan malaman asibitin jihar maradi inda wannan matsalar ke wanzuwa sosai ya yi mana karin bayani shi dai wannan cuta ta yoyon misali, cuta ce wadda ta shafi mata musamman mata wajen aiwa eh, wannan ne cuta kuma suna ɗauka shi idan nakuda ta yi tsawo to wahalar nakuda shi ne ke kawo wannan yoyon misali. dan shi ne da nakuda ta fara a zaburwa a ta zuwa likita neman aihuwa aka zabar aka je likita idan nakuda an gani mai dadewa ce to sai a dauki matakan da ya dace kan musamman tiyata don a samu macen ta aihu wannan likita wa da danta eh, a waka shekara da muke ciki cikin mutane bela mun samu mace goma da ta zo da wannan ya masa Allah ya sa duka an musa aikin su kuma muna basa hanyar samun nasara ko abu da ya kamata a ƙara ɗan ganawa da shi har yanzu muna gani kawai sako bai yi da isa ba saboda har yanzu muna karɓar mata wanda idan kuka tambaye su ko yaushe ni ciwon ya fara za su yi suna tare shi zuwa shekara biyar wasu a yi dakana shi dai abun kare kai Allah wadatar da ya je gwargwado muna da likitoci ya zamanto da kankana likita ne da na wannan duka akwai kuma da kuma motoci da ake cewa ambulance na ɗaukar yan malaci to a inda mace duka ta shiga nakuda, abin mafi kyau a ta likita ta yi ai mace in ta shiga durkushi ba ta wuce in kulisa awa goma sha biyu ba ta aihu ba idan duka ya wuce an shiga cikin matsala masala a zafara a likita. Shin wani hali ne matan da ke fama da wannan matsalar ta yoyon fitsari suke ciki kuma wani koke ne gare su game da kulawa daga bangaren masu abin hannunsu game da halin da suke ciki. ina da shidda. da mun samu a dai dace a da saura kanan saura a lahiya lauyi a yanzu akwai sai tun da walaki an gode kuma mun samu lahiya kuma da shi kira sai mun zo ganin su magabatan mu dai ne manya yan kasuwa nan ba su kula da yan malati ba mu ganin su kusan mu suna dan kula da mu ba su dan mulgowa su tare mu ga su ga tele suna dan amma su su dai matan da ke fadawa a cikin hali na yoyon fitsari na huskantar a wani lokaci saki daga mazajen su ko kyama daga 'yan uwa kuma makusantansu haka ma da fama da karewar tattalin arzikin abin da ke hannayensu haruna maman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar ya ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. A gaida Haruna Mamman Bako. Kuna sauraron murya Amurka ne kai tsaye yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 17. Yanzu kuma ga shiri na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. tun a farkon watan mayun wannan shekara ne aka fara samun aman wutar dutsen hawaii na kilawaya wanda har ya raunata mutum guda ya kuma tilasta wa ɗaruruwan mutane ficewa daga gidajensu bayan da narkakken dutse wanda ya jirkice ya koma wuta ya rika malala a yankin yau batun da shirin duniyar amurka zai taɓo kenan dunkule da narkakken wutar duwatsu ne ke ci gaba da kwarara a yankin kilawaya da ke jihar hawaii a nan amurka baya ga kwararar wutar ta rika fantsala a sama inda ta kai tashin mita biyar a ranar asabar din ta gabata lamarin da ya haifar da kogin narkakken dutse wanda ya lalata gidaje da dama ya kuma yi barazanar rufe wata babbar hanyar motoci a iya irin ma'aunin da masana suka ɗora wannan bala'i na kwarara tare da fetsowar wutar ruwan duwatsu al'amarin na ƙara ta'azzara ne tun da farko al'ummar yankin lelani da suka fi kusanci da inda wutar ke fetsowa aka fara kwashewa mike arendt na ɗaya daga cikin mutanen da aman wutar ya tilasta wa ficewa daga gidajensu mai yiwuwa za mu iya komawa gidajenmu nan da mako mai zuwa watakila sai bayan wata ɗaya amma sai dai ga bisa dukkan alamu barazanar na nan kuma dama tun asali wannan matsala na nan sai dai kawai naga kamar lamarin ya fita azara ne a yanzu threat's always to jami'an bada agajin gaggawa sun umarci karin mutane da su fice daga yankunansu a ranar asabar din ta gabata bayan da ruwan wutar ya tsallaka wani titi ya kuma shiga cikin teku lamarin da ake ganin zai iya haifar da matsalar rashin lafiya don wexpark manomi ne a yankin na kila waya. Kamar ruwan wutan na kwarara da gudu zuwa kanya mai lamba 137 zuwa yankin da ke teku. Da farko, ta tunkaro anguwarmu ne. Hakan ya sa aka ce mu fice daga gidajenmu. Gaskiyar magana ma, har sau biyu muna ficewa daga gidajenmu a makon da ya gabata. amma da wuta ta ɗan karkata sai muka yanke shawarar komawa gidajenmu yanzu dai ga munan muna fatan alheri masana a fannin kimiyyar shimfiɗar doron ƙasa na nuna fargabar cewa akwai yiwuwar a kuma samun sabon kwararar wutar narkakken dutsen kilomita 40 daga ainihin tushen da aman wutar ya faru wannan lamari har ila yau ya turnike sararin samaniya da toka da kuma iska mai dauke da guba hakan kuma ya sa masana kiwon lafiya suka ce waɗanda suke zaune ma nesa da inda dutsen yake a man wutar ka iya fuskantar matsalar rashin lafiya phoenix grange ma'aikaciyar kiwon lafiya ce a yankin na hawaii especially those people who may already have breathing issues um, ta ce mutane na bukatar su fake ko kuma ma su fice daga yankin musamman waɗanda ke fama da matsalar numfashi yana kuma da mahimmanci mutane su rika zama a cikin gida a yankunan da tokar ke fita tun a baya dai an yi ta gargaɗi ga jiragen sama da su kauce babban tsibirin tun bayan da dutsen ya fara amayar da wuta da furzar da toka a kuma lokacin ne gwamnan jihar ta hawaii david ige ya sanar da kafa wata rundunar haɗin gwiwa ta musamman wacce ta rika taimakawa mutane wajen ficewa daga gidajensu. shi dai dutsen Kila kilawaye mai aman wuta ya kasance ɗaya daga cikin fitattun duwatsun da aka san su da amayar da wuta a wannan jikon ya fara tumbaɗin wutan ne a farkon watan nan na mayu har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto masana sun ce ba za a iya hasashen lokacin da wannan aman wuta zai tsakaita ba masu aro ɗaukacin abin da shirin duniyar amurka wannan mako ya kunsa kenan sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin zlatika hawk da salihu garba da ladan ibrahim ayawa da kuma julie levis gresham da ta hada mana shirin baki ɗansa daga nan sashin hausa na murya amurka mahmud lalu ke cewa sai mun haɗu a wani mako idan allah ya kai mu. To a gaida Mahmud Lalo, albarkacin watan Ramadan ga nasihar malamai. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Jama'a assalamu alaikum. Ni ne Sunusi Ahmad Kutama, Ubangiji ya faɗi shaharu Ramadan allazi unzila fil Qur'an. Ko a can baya da Allah ya ce ya wajabta muku yin azumi to sai kuma aka saukar da wannan aya sai ta nuna cewa azumin nan za a yi shi ne a watan Ramadan. to wata ramadan din nan saboda darajar sa sai ya zama shi kadai ne ya zo a cikin alqur'ani shi a cikin sa Allah ya sauka da alqur'ani sannan ya ce fa man shaidu min kuma shahara fal to yana daga cikin alkhairin wannan wata ba a alqur'ani ne kawai aka sauka a cikin sa ba an saukar da suhufi Ibrahim wato zaka iya cewa littafin annabi Ibrahim a daren farko na Ramadan an saukar da taura a shidda ga watan Ramadan bayan shekara ɗari bakwai da saukar da sufi ibrahim sannan aka saukar da zabura a dare na sha biyu ga ramadan bayan sauka a taura da shekara ɗari biyar sannan aka saukar da injila a shekara ta dubu da ɗari biyu bayan saukan zabura a dare na goma sha takwas sannan aka saukar da alkur'ani a dare na ishirin da bakwai ko dare na ishirin da hudu a watan wayan na ramadan bayan sauka injila da shekara 600 sannan a cikinsa ne lailatul kadari take wadda kairun min alfi shaharin ta fi wata dubu kamar yadda aka kisanto cewa annabi nuhu a zamaninsa wata mata ta zo masa tana cewa roƙa mata allah allah ya sa in ta haifi ‘ya'yaye su riƙa rayuwa domin in ta fi ɗa duka bai wuce shekara ɗari biyu kawai sai ya rasu sai annabi nuhu ya ce mata ki gode ma Allah tunda Allah ya sama kina haihuwa nan gaba za a yi wata al'umma wadda rayuwarta ba ta wuce shekara ɗari ma to sai ya sa suna ta mamaki to shine mu wannan al'umma kenan sai Allah ya bamu lailatul qadarin nan domin ayyukan mu su yawa su cika daidai irin al'ummomin da suka gabace mu assalamu alaikum yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Zainab Buhari Yahaya Guru, jihar Yobe, Najeriya. Inda ta ce, haba shugaba Muhammadu Buhari ya kamata ka sa baki wajen kawo ƙarshen yajin aiki da ma'aikatan lafiya ke yi domin wallahi majinyata na cikin wahala Allah ya sa kira na ya je ga wanda na yi domin sa. Amin. Sai kuma sakonmu na gaba shi ma ya fito ne daga Bashir Kansila mai tukunya bakin kasuwa jihar Kebbi inda ya ce don Allah ku gaya wa gwamnatin kasar Afirka ta tsakiya cewa ya kamata ta gaggauta kawo ƙarshen rikicin addini da na ƙabilanci wanda ya tilasta wa dubban 'yan ƙasar yin gudun hijira zuwa ƙasar Kamaru tare da haddasa yawan mutuwar yara 'yan ƙasar. Muna addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya a duniya amin. Sai kuma saƙonmu na gaba shi ma cewa yayi muna jinjina wa wata ƙungiya a jihar Niger bisa namijin ƙoƙarin da ta yi na gudanar da taron faɗakar da matasa akan illar shiga bangar siyasa tare da jaddada muhimmancin zaman lafiya. da fatan sauran kungiyoyin za su yi koyi da irin wannan kungiyar ta jihar Niger. Sai kuma sakonmu na gaba inda ya ce Assalamu alaikum muryan Amurka don Allah ku ba mu dama mu kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya. Da ya kamata ta yi cikakken bincike akan wannan rahoton ta kungiyar Amnesty International da ta fitar akan cin zarafin mata 'yan gudun hijira. domin a hukunta duk waɗanda aka samu da hannunsu a cikin wannan aika-aikan da suka yi. Shi ma saƙonmu na gaba cewa suka yi salam BOA Hausa hakika ikirarin gina layin dogo wanda zai taso daga Fatakwal ya ratsa jihohin Najeriya kana ya wuce jamhuriyar Nijar da gwamnatin ƙasarmu Najeriya ta yi. Wani abin farin ciki ne, duba da yadda hakan zai ƙara bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen biyu. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Sadi Sa'idu Daura, inda ya ce fatan alheri gare ku VOA Hausa. Ku bani dama na yi kira ga gwamnatin jihar mu ta Katsina akan karancin likitoci da muke fama da su a asibitocinmu wanda hakan wata babbar matsala ce idan muka duba muhimmancin lafiya a cikin al'umma. Lokaci ne kuma da za mu kawo muku labarai amma wannan karin a takaice. koriya ta arewa a yau juma'a ta ce har yanzu a shirye take don zaman tattaunawa da ƙasar amurka a kowane lokaci a kuma duk irin yanayin da take bukata biyo bayan soke ganawar da shugaban amurka donald trump ya yi da shugaban koriya ta arewa kim jong-un mataimakin ministan harkokin kasar wajen ta koriya ta arewa kim kye-gon da ɗaɗɗan mai ba da shawarar nukiliya kuma babban jami'in diplomasiya ya faɗi a wata sanarwa da wata kafar yada labaran kasar ta koriya ta arewa ta watsa cewa a shirye suke su ƙara ba kasar amurka ƙarin lokaci don sake tunanin tattaunawar da za a yi a ran sha biyu ga watan yunin wannan shekara a kasar singapore A halin yanzu kuma jami'an Koriya ta Arewa da kasashen da ke makwabtaka da ita na ci gaba da mai da martani kan soke wannan taron da shugaban Amurka Donald Trump ya yi. Wasu masu nazari na ganin kalaman nema a sasanta da aka ji suna fitowa daga bakin mataimakin ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa din Kim Gaegon na cewa har yanzu gwamnatinsa a shirye take ta zauna da Amurka don warware duk wasu matsalolin da ke tsakaninsu. da suka sha bamban da kadaman batanci zage-zage da barazana da aka ji suna fitowa daga bakin wasu jami'an gwamnati ta koriya ta arewa wanda kuma a sanadinsu ne trump ya soke taron kolin nashi da shugaba kim jong-un na koriya ta arewa din Ƙasashen Netherlands da Australia sun ce rasha kacokan suka ɗora wa laifi kuma za su nemi diya a kan faɗuwar jirgin saman nan na Malaysia mai lamba MH17 da ya faɗo a yankin gabashin Ukraine da ake yaƙi a cikinsu shekara hudu da suka gabata har dukkan mutane 298 da ma'aikatan jirgi suka hallaka. To masu raro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu dawo muku da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin Safinatu Sada Sodangi ta taya ni gabatar da shirin da da Gresham da ta hada shirin tare da bada umarni da injiniyan mu Joe Gill ni Hafsat ɗan mai ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC amma kada ku yi nisa ku dakaci shirin yau da gobe.